rana a kuma lokacin irin wannan za mu haɗu da malaminmu malam jafar mahmud adam domin ya gabatar mana da wannan lantar tasa mai taken saurakin wanda da yawa da cikin sun san kamar ci gaba ne a kan lakcar da ta gabata saboda haka abinda muke bukata da Allah don saurara mana a mutu domin mu amfana da baki ɗaya domin idan ya zama kawai suna yin wasu suna surutu ba za mu fahimci abin da malam zai gaya mana الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina farin cikin haɗuwar mu a wannan maraice na a ashirin ga watan takwas sha'ban shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin karasa abin da ya rage mana na lantar da muka faro tun waɗansu watanni da suka gabata a baya hausawa sun ce waiwaye adon tafiya babu laifi in zana mana alƙalin da suka gabata a cikin waccan lantar. a wancan latta mun yi bayani cewa a gurguje shi dan adam ubangiji ta'ala ya halitta shi bisa ga bangalori guda biyu bangaren abin da ya shafi ruhi da bangaren abin da ya shafi gangan jiki kuma dan adam yakan zama mai kamala yayin da ya samu kamala ta dukkan bangalorinsa guda biyu bangaren da ya shafi ruhi da kuma gangan jikinsa to a wancan lokaci min kidanya waɗansu daga cikin al'amuran da ke sa ɗan adam ya samu kamala ta fuskar ruhu ya samu kamala ta fuskar zuci musamman kuma mace muka kirga al'amura kamar guda shida zuwa bakwai na farko ka gane haƙƙin da ke kanta na mijinta na biyu ta zama mai amana sannan na uku ta zanto mai damuwa da ilimi ilimin addinin musulunci da kuma na rayuwa sannan kuma na hudu ta zanto mai godiya ga mijinta dangane da dukkan wani kai kawo ko faɗi tashin da yake yi wajen ganin ya inganta rayuwarta ita da 'ya'yanta wala Allah ma har da danginta sannan abu na gaba kuma ta zanto mai tausayi da jin kai game da shi miji din sannan abu na gaba muka ce kuma ta zanto ta dafushe ko ta sauƙaƙa kaifin kishinta ba mu iya cewa kada ku yi kishi gaba ɗaya don wani abu ne da Allah ya halicci mace a kai sai dai a ce a ɗan sassauta a yi haƙuri a sassauta to waɗannan al'amurra su muka zana a wancan lokaci tare da bayanin su filla-filla to kuma sai muka shiga kashi na biyu shine ɓangaren kamala da ake so a samu ta zahiri game da ya mace a wancan lokaci sai muka kidanya abu na farko da na biyu da na uku a gurguje da su ne nake so yau in tashi a kansu mai yiwa in maimaita waɗansu zantukan da na yi can idan larurar zance ta sa ni in maimaita ɗin mai yiwa kuma waɗansu al'amuran ya kasance sababbi sun shigo har kafin mu je inda za ku ji farko dai kamala da ake bukata game da ƴa mace ta fuskar zahiri kamar yadda muka faɗa tun wancan lokaci ta zanto mai tsafta tsaftar jiki da tsaftar gidanta da tsaftar tufafi idan muka ce tsaftar jiki wato ta zanto mai kulawa kwarai da gaske wajen gusar da datti a jikinta ta ta fuskar yin wanka akai-akai da tsabtace hakoranta da gyara gashin kanta da yawan aske gashin hamata akai-akai da kuma yanke farce akai-akai tare da bibitar dukkan wani wuri daga ka'ida da tukan taru kamar wato ainihin gaban yatsun hannu da mahaɗar gwiwa da cinya sannan kuma da abin da ya shafi hamata da sauransu hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa abu guda goma suna cikin tsarki za mu ji waɗannan al'amura waɗansu sun shafi maza ne kadai waɗansu kuma sun shafi mata waɗansu kuma sun shafi duka abu na farko ya zanto mutum na ta gashin bakinsa koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallam game da ɗa namiji ba wai ya aske gashin bakin gaba ɗaya ba ba kuma ya barki ba ba tare da tsaftacewa ba a yi rage tsawonsa abu na biyu ya zanto yana cika gemu dan gemu shine abin da Allah ya bambanta tsakanin ɗa namiji da ɗaya mace da shi da zaran mutum ya zanto ya aske gemunsa gaba ɗaya sai ya zanto a wani bangare na yin kamanceceniya da mata tare da shi abu na gaba ya zanto yana asuwaki kalmar asuwak shine gusar da dattin haƙori Sawa'u mutum yayi da itace ne ko ya yi da man goge hakori ko ya sa ɗan yatsunsa ya kankare ko ya sa tsumma ko ya sa dukkan wani abu daga al'ada zai iya gusar da cikin hakori da sannan abu na gaba ya zanto ainihin mai shaƙa ruwa akai-akai abin da ake nufi da shaƙa ruwa a nan gurin shine saboda galibi a hanci wani lokaci akan samu waɗansu ƙwayar gashi wanda suke tara datti da namijin da baya kula ko matar da ba ta kula sai ta ga ta zama kazama ba tare da ta ankara ba sannan abu na gaba ta zanto mai aske farce a cikin mata musamman ko matasa akwai waɗanda suke a ɗaukan al'adan turawa musamman kuma in boko daga cikinsu wanda suke ganin cewa barin gashi a jiki a wato ainihin barin farce a yatsa kamar wani ado ne ko wayewar kai ko ci gaba to wannan saba mu addinin musulunci ne kuma saba wa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abinda ake bukata ki rinka yawan wato ainihin yanke faratanki don saboda kasu cutar da ke kuma kasu cutar da mijinki akwai kai kawo da cuɗanya da juna tsakaninki da mijinki akwai kai kawo da cuɗanya da juna tsakaninki da ɗanki wajen yi masa wanka wajen tsaftace shi wajen gyara jikinsa idan har akwai farkin tattare da ke wato ba kya gyarawa sai ki kun ji masa ciwo ba tare da niyya ba sannan kuma abu na gaba ya kasance cewa wato ainihin ana kulawa da aske gashin hamata sannan abu na gaba kuma ya kasance ana kulawa wajen aske gashi na gaba abu na gaba kuma ya zanto cewa ana yin wanka a kan kari waɗannan ababai haka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya lissafta su cikin hadisi to abin da ya shafi yanke farce da yanke ko aske gashin hamata da kuma aske gashin da ya shafi gaba ana son agla kalli duk sakacin mutum cikin kowane kwana arba'in ya kasance ya yi wannan a iya samun bambanci tsakanin wani da wani ko wance zuwa wance don wani yadda yawan gashi ke yawan fitowa a jikinsa ya sha bamban da na wani haka wani yadda farcensa ke yawan tofo da wuri ya sha bamban da na wani to don saboda haka amma dai mafi karanci ko mafi tsawon lokacin da mutum zai yi ba tare da ya tsaftace waɗannan wuri ba kwana arba'in wato shine ratan lokacin da ya kamata ya bari a tsakaninsu da juna wannan hadisi imam muslim ya ruwaito shi sannan abu na gaba shine tsaftar abin da ya shafi gida kamar yadda muka faɗa tun wancan lokaci wannan ya shafi tsaftace ɗakin ki rinka kula kada yanan gizo-gizo ya cika ɗakin ki ko ki ko ɗakin mijinki ko falon mijinki ko ɗakin kwanan yaranki in har akwai wadatar ɗakuna a gidanki da ya kai wannan matsayi sannan kuma da kulawa da kicin akwai waɗansu daga cikin ku inda za a leka kicin ɗinsu wurin da ake dafa abinci mutum ba zai iya haɗe yawo ba ga yanan gizo gizo ga bakin hayaki ga datti ga annakiya ga kowane irin abu wanda bai dace ba inda za ka je ka kai idan ka wajen kafin a dafa ma abinci kila ba za ka yadda ka ci abincin ba to wannan ko alama bai dace ba ga ɗaya mace wadda take neman matsayi a wurin mijinta sannan kuma da tsabtace abin da ya shafi ban ɗaki dukan waɗannan al'amura ana buƙatar su game da ɗaya mace mace mai hankali da basira ita ce wadda ko da wani lokaci take yin yunkuri wajen ado ta ga ta jawo hankalin mijinta zuwa gare ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga wata mace a cikin ado wato ba a waje bane ba ya je ziyara kamar gidan da take ba tare da san manzon Allah na zuwa ba shi ko ba tare da ya san zai fi karo da ita ba sai ya ganta daidai lokacin ta yi ado matuƙa ƙwarai da gaske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake mamakin halin da suke ciki sai tace ya rasulullah innal mar'ata idza lam tatazayyan li zawjiha tafalat indahu kaje haba manzon Allah ai kiyamace idan ba ta yi ado domin mijinta ba sai kimarta da mutuncinta ya ragu a wurin ɗa namijin wannan hadisi ne ingantacce sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da kansa wata rana ya shiga ɗakin Aisha ya ga ta yi ado mai ban mamaki kwarai da gaske ta samu zobe na azurfa ta sa a hannunta ta yi kaza ta yi kaza sai manzan Allah ya so ya tsokane ta ya ma hazihi ya Aisha me nake ganin yau kai ka ce an kawo wata sabuwar amarya ga da cewa ko mun dade ana tari? sai Aisha ta ce sana'atuhunna atazayyanu laka ya rasulullah ta ce na yi haka ne kawai dan in ga dai na kai mukura wajen yi maka ado ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi imamu abu dawud da imamu al bahati duk sun rawaito shi to kaga irin wannan darasin ake bukata ya mace ta dauka dangane da wannan bangare sannan kuma duk zai shiga cikin wannan babi game da ya mace abin da ya shafi kula da abinci kula da abinci ba wai tsaftarsa kadai ba a'a gwaninta wajen abinci akwai matan da ba su iya girki ba kuma ku sa miji kunya bayan ya riga yayi baki baki sun zo masa daga wani gari ya gayyace su aje a ci abinci a gidansa duk wanda ya loma ɗaya ko biyu sai sai alhamdulillah ya alhamdulillah ce ba cewa ya koshi ba saboda mai ba za a iya ci ba ita ba ta iya girki ba akwai ko duk su kullum salon girkin su iri ɗaya ne ko da ko miji ya kawo kalar kayan abinci uku hudu biyar su dai ba su iya ba sai iri daya Kullum tuwo za a yi miyar kuka kai ka ce nasi ne cikin suratul bakara baya kan kalwa a al'adance da ma haka muke in ma za a mata aure sai an sai mata langa guda biyu tuwo da miya ma'ana ba wani abinci a duniya sai tuwo da miya ita ba za ta iya yin tunani ba ta sarrafa wannan abincin ta wata hanya daban wanda ba tuwo ba mace mai hankali da basira da ta sun yadda za ta zauna da miji ita ce take ta sa jadawali na musamman za ta yi ta har sai da yin abinci yau na yi kaza da rana da daddare kuma zan yi kaza to lalle gobe in canja in yi kaza jibi kuma in canja in yi kaza an kwana biyu ban yi kaza ba amma wata tana nan babu ruwanta kullum tuwo miyar kusa babu canji duk yadda ka kawo kayan cefane ka kawo doya ka kawo makaroni ka kawo wane ne ka kawo menene haka nan dai tuwo da miya ba wannan kenan akwai kuma kashi na biyu waɗanda su ina za su yi abincin kuma za su yi kala-kala amma inda tsiyarsu take nasti ba za su yi da wuri ba za a zauna a yi ta hira a can take sai ya rage saura minti arba'in ko minti talatin a bukaci abinci sai ta tashi ta babbaka maka shi irin abincin nan dai an gama masifa sai karkai kai masifa gashi an gama ba wai daɗi gare shi ba an dai gama akwai matan da suke irin wannan da yawa daga cikin maza za ka tuna kuka da irin waɗannan mata to ko alama wannan ba basira ba ce ba kuma sanin ya kamata ba ne kamata ki tsara lokacin ki kuna tare da miji shekara ɗaya kuka yi sai kin gane wani lokuta ne ke cin abinci inda safe ne kin sun yi ne lokacin karin kumallansa inda rana ne haka inda daddare ne haka da haka sai ki tsara lokacin ki kafin ya bukaci abinci da awa ɗaya kin riga kin gama abincin sannan kuma kin riga kin tsaftace jikin ki kin gyara jikin ki kuma ki zo ki yi abubuwan da malam Ibrahim Sani ya faɗa miki shekaran jiya wanda ni ba zan iya faɗa ba amma sai ki idan kin gama da wuri kenan to ita bata gama da wuri ma ballantana ta yi wannan kaga babu yadda za a iya samun abin da sauransu kuma ba girman kai ba bayar da kai bane ba abinda muke iya bane girki ki tambayi ir ki tambayi kirki ki tambayi kirki ki tambayi wadda ko da kin fita shekaru da Allah wanke lallan ku nazo gidanki na kina kaza wai yaya ake yi dai kullun ya zanto kina da tafannuni wajen yin girki har ma in ki miji wani lokaci ya kawo wani abu guda daya ke za ki rika bada shawara bai zai hana a sayo kaza inda hali mai gida a sayo kaza ma da idan aka yi maka kaza yau kuma gobe ba sai a yi maka kaza ba to dukkan irin waɗannan al'amura sukan taimaka ƙwarai da gaske wajen shi namiji ya ji daɗin kasancewa tare da matarsa a takaicen takaicewa abin da nake so in ce muku tsafta abu ne mai matukar muhimmanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da tsafta addinin musulunci kuma addini ne na tsafta da haka aka shar'anta mana yin wankan janaba aka shar'anta mana wankan janaba aka shar'anta mana wankan juma'a aka sar'anta mana wankan idi aka sar'anta mana alwala har sau biyar a yini idan mutum zai san salloli guda biyar aka sar'anta mana al'amura da dama mustahabbancin sanya turare mustahabbancin kunna turaren wuta da sauran al'amura da dama wanda ke nuna addinin musulunci addini ne wanda yake cike da tsafta sannan abu na biyu mace ta zanto mai cikakken yancin tunani wa kanta ba ta jiran wata ta zo ta yi mata siftar yaya za ta gudanar da gidanta ba ta jiran kawa ta zo ta tsara mata yadda za ta yi babu laifi ki shawara amma ya kasance kina da wani bangare na cin gashin kai ta fuskar tunani kar ya zanto kullum komai ba za ki iya ba sai kawayen ki sun tsara miki ko kuma komai ba za ki iya ba sai kakannin ki wanda suka girme ki da shekaru tattun sun tsara miki su sun wuce wani zamani irin nasu yanzu ke kina cikin wani zamani irin naki mazan wancan lokacin kila sun sha bamban da na yanzu cikin ababen da suke bukata tsarin rayuwar ya canja to amma wai sai a zo a rinƙe miki imla'i daga gida kin ga namiji ba a nuna masa soyayya namiji sai ana tsaure fuska duk wanda sayar da miji uba to za ta mutu marainiya shine duk hudubar da kuke wa juna galibi ko ana son ka sha ɗan rinka fuffugewa ana fatare ana shan kunu bayan kuma ƙarya ne ana son kaɗan amma ta dan rika bata rai ana daddaure fuska ana daddauke kai to ki zanto mai wa kanki tunani ki zanto cewa kina jin cewa kin girma daga lokacin da aka yi miki aure ko in takaice miki daga lokacin da kika fara yin al'ada daidai kike da yar shekara ɗari a duniya abinda duk shari'ar musulunci ta wajabta kan yar shekara ɗari ke ma ta wajabta miki abinda ta haramta kanta ke ma ta haramta miki daga lokacin da kika fara al'ada ko da ba a yi miki aure ba wato wannan sai ya baki wani bangare na jin cewa ashe fa mun girma ashe na girma ni yanzu ba a irkin kanuwa ce ba ki rinka jin kin girma amma galibi waɗansu suna gidan miji kuma za ka ji sun girma shi yasa sai miji ya raina hankalinki da tunaninki dan ya ga tunaninki har yanzu na ƙananan yara ne tunaninki na ƙananan yara ne kina zaune a gida kin kai matsayin ki zama uwa abokiyar shawara abokiyar zaman tare tsakanin ki da miji tattauna matsalolin rayuwa da suka shafi addini suka shafi siyasa suka shafi zamantakewar jama'a amma har yanzu kamar in kin tuno kannan ki a gida zaki kuka to ya kamata ya kasance mace tana da yanci na tunani wa kanta dan wannan zai ba ta dama ta zanto mace ga mijinta kamar yadda na buga muku misali da ummi salma irin shawarwari ko shawarar da ta baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda bayani ya gabata sannan abu na uku a wannan babi hidimar da ta shafi cikin gida idan aka ce hidima da ta shafi cikin gida musamman abin da ya shafi girki da tsaftace ɗakin miji ɗin da shi kansa me yasa na ware wannan daban saboda akwai karantarwa a cikin waɗansu littattafai da fatawa daga bakin waɗansu malumma da suke cewa tilis wane ku girki ne haka waɗansu malamai suka faɗa kuma kun haddace wannan fatawar da ƙarfi kuna ganin in kun yi girki a gida ma ihsani kuka yi ai ba dole bane ba to a gaskiyar al'amari zance mafi inganci cikin zantukan malama shi girki din nan tilas ne dukkan wata hidima da ta shafi cikin gida girki tsabtace ɗakin miji tsaftace kanki shara kan kari kula da komai wannan tilas ne akan ki kamace ba wai mustahabi bane ko ihsani idan baki ba ubangiji ta'ala na bin ki ya dora miki wajibi kin ki me ke nuna wajibcin haka hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim Fatima yar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta zo gida wajen annabi ta kawo masa kuka kukan me kukan hannunta duk yayi kanta yayi faso ya tsantsage saboda yawan nika da take yi a gidan miji ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama dan a samu mai yi mata hidima a bata bawa mace ko namiji wanda za ta dan rika taimaka mata aikin gida sai bata yi sa'a annabi na gida ba sai ta samu Aisha ta bai ma Aisha labari cewa ga sako na idan babana ya dawo ta tashi ta tafi da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo sai aka bashi labari cewa ga abin da Fatima ta zo nema sai annabi ya tashi ya bita bai sai a aika mata ta zo na dawo ba sai ya tashi ya bita har gidan mijinta dan a nuna mustahabi ne ko abu ne mai kyau uba ya kasance dan ya je gidan yarsa ba laifi ba Allah kan da jaizi ne ba za a zarge shi ba musamman kuma in ya je ne dan ya tarbiyantar da ita kan wani abu lokacin da ya je gidan sai ya tarar sun riga sun kwanta ita da mijinta da ya sallama sai suka taki za su miƙe sai ce ku tsaya inda kuke sai ya mutu ishara da hannu Ali bin Abi Talib ya janan Fatima ta janan sai ya zauna a tsakiyar yace na ji kin je gida ga abinda da kike bukata kina bukatan kaza kina bukatan kaza kina bukatan kaza shin ba zan sanar da ku ba wani al'amari mai matukar muhimmanci wanda ya fiye muku alherin ko biyu sama da in turo miki bawa da zai rinke miki hidima suka ce eh ka sanar da sai manzo Allah ce duk lokacin da kuka zo kwanciya ku yi subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 34 idan kuka yi wannan ya fi muku alheri fiye da bawa da za a turo miki wanda zai zo rinka taya shi aikin gida ko rinka miki sussuka ko daka ko tankaɗe ko nika ko bakace ko ma dukkan mai cike na gida Ali bin Abi Talib yake tun daga wannan ranar ban taba mantawa da wannan addu'o'in da Annabi ya koya mana ba in mun zo kwanciya sai na yi shi sai mai tambaya yake ko da ranar da aka yi yakin Siffin Ali bin Abi Talib yake ko da ranar da aka yi yakin Siffin wani yaki ne da aka yi mai tayar da hankali a lokacin sa amma duk da tayar da hankali da zama na tsartsar da ke cikin yaki bai mantar da shi waɗancan addu'o'i masu tsada da sirikinsa ya sanar da shi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga a wannan hadisi abin da zamu karanta a ciki suna da yawa amma wanda ya shafi abin da muke magana akai Fatima tana nika yar Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi da kansa yake cewa Fatima wata tsoka ce daga jikina ni ma tsoka ne daga jikinta abin da duk ke bukanta mata rai yana bukanta min abin da duk zai da mata rai ni ma yana da min tare da haka ga irin wahalar da take har hannunta ya fice yar shugaban halitta katimin nabiyyi da imamul mursalin inda a ce wannan abu mustahabi ne ko ihsani ne yaya annabi zai kyale yasa saboda ihsani hannun ta shi lalle abu ne na tilas da haka ya hakurkurtar da ita akai ta yi ya koya mata wani sinadarin na neman ayyukan lada don ya mantar da ita wancan wahalar ta duniya dan wahala ba ta kashe kowa a duniya sai dai a ce mutum ya sha wahala da zaran ya je kiyama kuma ya riga ya manta da wannan wahalar mutakar ya samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah wannan abu na farko kenan na biyu daga cikin dalilai asma'u bintu abi bakar siddiq wato yayar aisha kenan tana karkashin aure wajen zubair ibn al-awwa tace na kasance ina yi wa zubairu hidimar gida gaba daya tace banda ma hidimar gida yana da doki ni ke sanya wa doki igiya in ja shi in kai shi bayan gari ya samu wurin da zai kiwo sannan in dawo da shi gida baya ga nan kuma in je in yi ciyawa kuma in kawo gida kuma in sa in kula da dukiyar bayan hidimar gida bayan kula da mijin ta abi bakar siddiq wannan hadisi ingantacce ne Imam ahmad ya rawaito shi baya ga nan a wani hadisin daban na asma'u abi bakar take cewa ita da kanta take zuwa ta yi wa doki ciyawa ta ɗebo ruwa a rijiya ka ɗinke goga ko ta masa faci idan ya huje kun ga ana jan ruwa kenan da guga a rijiya kuma ta zo ta ɗauko kayan abincin dokin ta kawo gida da kanta daga gonar mijinta shine Zubair ibn al-Awwam tsawon tafiyar da ta kai wani adadi na kilomita duk wannan hadisai ne waɗanda suke ingantattu da haka Abdulmalik ibn Habib ɗaya daga cikin manyan malamai na mazhabar Malikiya yake cewa duk abin da ya shafi aikin gida kilashin mace ne yace idan na ce aikin gida abin da nake nufi da shi ina nufin nika ina nufin shafa abinci ina nufin shimfiɗa da kuma tsaftace ta ina nufin share gida ina nufin ɗebo ruwa daga rijiya yace ina nufin aikin gida gaba ɗayansa dan girman Allah ku ji wannan yanzu a cikin take ɗaya bisa ukun abin da aka ambata ba wanda suke nika kowace inji take kaiwa a cikin ku yanzu dai wata yan an ba ta an ce ta yi sirfe ma ba ta iya ba ba ta sai da ake sirfe ba yaran ku da suke tasowa ku yanzu kila a nan gaba in dai ba ma rubuta hausa sai an tambaye wata ba menene ba ka ce menene tankade me ke bambanci tsakanin ce da tankade ta ce ban sani ba dan ba ta tashi daga ba ba ta sani ba ba ta tashi daga ba ba ta sani ba na haka ba ta sani ba a kundinta na hausa abinda da nake so in kai gare shi waɗannan al'amura duk suna nuna tilashin ku ne ku waɗannan ayyuka na cikin gida duk yadda so kai da yawa ku rinka jin ɗanɗanon ibada kuke Allah zai ba ku lada yana daga cikin abin da ake kafa hujja da shi dangane da wajabcin wannan aiki naku hadisin Hussein ibn Mihsan yake cewa kanwar mahaifina ta bani labarin cewa ta taɓa zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a waɗansu ɓangare na bukatunsa manzan Allah ta su ne tambaye ta ce kina da miji ta ce eh ina da miji sai ce yaya alakar ki take tsakaninki da shi ke sai ki take cewa ai ina nan ko da wani lokaci ba na samun nutsuwa har sai na gana ya masa hidimar da zan ji ya yarda sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ce to lalle ki kula da wannan fa innahu jannatuki wa naruki dan shine wutarki shine aljannaki shine aljannarki idan kin tsare haƙƙinsa daidai wa daida shine wutarki idan biki tsare haƙƙinsa ba haka manzon Allah ce da ita ki kula da shi a nan ne kofar shiga wata ko kofar shiga aljanna take tsakanin alakar ki da miji da haka da wannan hadisi malamai ke kafa hujja ko cikin hadisan da ake kafa hujja da su kenan dangane da wajibcin kulawa wato ainihin da mace ta kula da ayyukanta na gida abu ishaq wani marubuci ya faɗa cikin littafinsa yana kirga wajibabban al'amura da ke kan mace ya kawo na ɗaya na biyu na uku na hudu ya ce na biyar sai ce an takdumahu fi dari wa tusa'idahu ala asbabil aish hasan fa inna zalika yu'inuhu ala tafarrugi lima huwa fihi wala siyama in kana mustajilan bil ilmi yace abu na biyar shine ta masa hidima cikin al'amuran gida ta taimake shi kan dukkan abin da zai lamunce masa samun ingantacciyar rayuwa da yanayi mai kyau abin da zai taimake shi wajen bayar da himma kan abin da ya sa gaba ilimin ke yana da ayyuka a waje masu yawan gaske kila wani shugaba ne a wata ma'aikata ko a wani kamfani mai zaman kansa yana bukatar tunani mai kyau wajen gudanar da aikin jama'a da ke kansa ba ya da inda zai huta sama da gidansa to ke ke za ki tattali gidan yadda zai zamanta wurin hutu ba wurin wahala karo na biyu ba ba daɗi ga mutum ya je waje ta wahalar mutane ya zo gida kuma a ƙarin riɓan ya masa wahala sai an yi haka lalle ba a taimake shi ba kila mijinki shugaba ne kila wani mai mukami ne kila malami ne kila mai karantarwa ne duk dai mai al'amurra na jama'a wanda yake buƙatar yanayi mai kyau a cikin gida to ya kamata ya kasance mace ta ba da kulawarta ta wannan bangare duk da wannan al'amurra da muka yi ƙoƙarin tabbatarwa na cewa wajibi ne mace ta yi haka a nan gurin dole kuma mu zo mu ce kowane irin wajibi da shari'ar musulunci ta ɗorawa musulmi cewa ya yi to ana kula da iyawarsa domin kowane mutum akwai iya karfinsa abin da zai iya da abin da ya fi karfinsa a nan gurin ina faɗin haka ne don ya kasance mazaje sun kallafawa matansu ɗin abin da za su iya kar sai ai matar zubairu tana yau ciyawar doki to ke ma sai kin yi kaza sai kin yi kaza ka lura da abin da za ta iya ya kasance daidai ki ka ɗora mata abin da ya fi karfinta ka taimaka mata babu laifi kuma ka samo mata mai aiki da zai taimaka mata wannan haka ɗabi'ar addinin musulunci yake Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wa sallama take cewa manzon Allah da kansa wani lokaci yakan zauna a gida ya rinka tsinke tufafinsa ya yi mahon takalminsa ya taya matansa waɗansu ayyuka da gida ɗan ƙanana waɗanda ba su saka karatun karya ba a nan gurin wannan yana daga cikin babin kyautatawa ga ɗa namiji kenan ya zanto mai haka ita mace ta san da wajibin a kanta shi kuma in ya tashi ya ɗora mata abin da yake bai fi karfanta ba cikin ayyuka kar ya ɗora mata ayyukan da sun fi karfanta ba tare kuma da ya taimaka mata ba abu na hudu ya zanto cewa ita mace ba ta shigar da wani cikin gidan mijinta ba wanda zai zo ta fuskarta cikin 'yan uwanta sawa'un 'yan uwan nan nata muharramanta ne ko waɗanda ba muharramai ba sai da izini ko yardan miji izini ta tambaye shi cewa wani kanina ko wani yayana ko kanin babana ko kanin ta zai zo ko yana zuwa ya gaida ni ko mu gaisa wani lokaci ko kuma ta sani a al'adance in ya zo ya gansu ma ba zai damu ba ko da bata tambayi izini din ba to wannan akwai sauki kwarai da gaske amma dukkan danginta waɗanda ba muharramanta ba suna dan da dan kane tsakanin shi da ita suna tsiriya da yar kanwa tsakanin shi da ita kaga ba da mutunta bane ba to wannan babu yadda za a yi ki dawo wa mutum wannan cikin gidan dan haramun ne ya ganki a cikin halin da muharraman ki ne kadai za su ganki to akan samu tangarda wani lokaci miji yana ganin yan uwan matarsa waɗanda ba muharramai ba sukan zo gida amma shi yana jin nauyin yayi musu magana to a yamakon ya fito fili ya faɗa wa matar ga abin da bana so sai ci gaba da yi mata uku ba ita ko ba san mai dalili ba Ila ma ta tayar da rigima cewa ba a san danginta so ake a raba ta da dangi to ita fa duk wanda ya aure ta ita ya dangi ce duk wanda ya gabarewa da farinta ya ganta a balbela kai da farinta ya ganta da haka ita dole ba za a raba ta da danginta ba amma ta kasa fayyace tsakanin dangi muharramai da dangi waɗanda suke da muharramai ba sannan ta iya yiwuwa a cikin dangi din ko da muharramai akwai da suna da halayya ta gari masu kunya da sanin ya kamata ne akwai da ba su da halayya ta gari shi miji a kundinsa baya son su zo bai yadda ba babu yadda za a ki zauna babu yadda za a yi ce dole sai sun zo saboda akwai koke-koke da ake samu da dama daga wajen maza tsakaninsu da matansu ta irin waɗannan waɗansu suna jin kunyar su faɗa matansu irin wannan din sai karwa ne zo karwa ne zo amma a zuciyarsa baya so to ku sai ya kasance kun kiyaye ki farga ki lura da kyau su wane ne wanda miji ke so su zo gida su waye wanda baya so su zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin muslim yana kididdiga abin da yake kan mata dangane da mu'amalar su da mazan su yace wa inna lakum alaihinna ku maza kuna da haƙi kan yanku Allah yuwaffi inna ko yuwaffi inna furushakum adan takrahuna kar su kawo wani su zaunar da shi kai sun fudar gidanku halin ku ba ku yadda ba kuna kin haka fa in fa'alna in har suka yi haka ba tare da izinin ku ba ba tare da yardar ku ba fadribuhunna ku zane su da bulala ku yi musu duka haka manzo Allah <laughs> haka manzo Allah ce yace barban ghayra mubarrak amma dukan da ba mai fitar da jini ba ku dake su ku ɗan sassa masu sama sama yadda jiki zai ji zafi amma ba za a fitar da jini ba ba kuma za a karya kashi ba ba kuma za a haifar da targaɗe ba sannan a wani hadisi manzo Allah ce in za ku yi duka din kar ku doshi kewayen fuska Don fuska tana da tsada a jikin dan adam babu laifi ka da shiga dan baya ko na a makamancin haka abin da nake so in kai gare shi a nan guri shine ku duba wannan hadisi haka kalar annabi ya faɗa ba yadda muka iya duk yadda muke jin tausayin kuɗin nan sai mun ce a dake ku kuma duk yadda ba ku san a dake ku kuma sai kun yi hakuri ku ji haka manzo Allah ce a dake ku to wannan hadisi yana na cikin sahihi muslim yace wa hunna alaikum rizquhunna wa ko bil ma'ruf sai dai kuma su mata suna da hakki a wurin ku ko maza na ku arzuta su abin nufi arzutawa ciyarwa dukkan dangin abin da ya shafi ciyarwa abinci abin sha da kuma sutura bil ma'ruf ta hanyar da ta dace a shari'anci abin da nake so in ce da anan nan gurin a wannan nukuda ko wannan sakin layi lalle ne ya kasance duk wanda zai shigo gidanki da izinin mijinki ne ko kuma ko da bai izini da baki ba irin wanda ba zai damu bane ba dan wane ya zo wannan fa cikin muharraman ki ma kenan amma duk wanda ba muharramin ki ba to kare kuskure shigo gida dole sai da izinin miji wannan shine ka'idar shari'a ta musulunci abu na biyar a wannan bangare ku rinka nisantar rarar lokaci illar da ke cikin rarar lokaci ku nisance ta galibi za ku kuna da awanni waɗansu masu yawan gaske waɗansu daga cikin ku amma ba su da aikin yi a cikin su wataƙila ba su da wata kuma tana da ɗa ɗaya ne ko biyu ko makaranta ba su fara zuwa ba wata kuma biyu ne ko uku da ta sallame su karfe takwas suna makaranta tun daga karfe takwas tara goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya lokacin dawowarsu awan nan biyar ba ta da abin da za ta sai kallon talabijin sai kallon wasannin kwaikwayo in ba ɗauke wuta ba sai sharafke sai ludo sai shantu kashe lokaci cikin abin da baya da amfani hira mara kan gado to wannan lokacin wanda yake rarar lokaci baka da abin da kake yi a cikinsa yana da haɗarin gaske galibi shine mabudin kowane irin sharri ga rayuwar ɗan adam ko musamman mace wadda take zaune cikin gidan aure ta inda sharrin zai shigo mata bata sani ba shine tana barin lokacin ya tafi a banza bata yi amfani da shi ba sai cikin waɗancan ababen marasa amfani ga abubuwa da ya kamata ki cike irin wannan lokacin da su kaɗan daga cikinsu su yi ƙoƙarin har da Alƙur'ani mana har da Alƙur'ani mai girma idan kika ɗauki awa ɗaya ko awa biyu bayan yara sun tafi makaranta ki ɗauki awa biyu ki wannan na karatun ƙur'ani ne duk kikancin ki bi iznillahi ta'ala zaki iya haddace aya uku cikin wannan awa biyu din kyakkyawa har da kuma kar ki kara komai ki tsaya uku gobe ma uku aka yi wannan har sati daya uku uku har sau bakwai ya zama nawa kenan ashirin da daya sai da kin haddace aya ashirin da cikin mako daya idan aka samu mako hudu ashirin da ɗaya haso hudu ya zama nawa kenan tamanin da wani abu kenan to ki lissafa haka a yi maku a yi wata biyu a yi wata uku a yi wata hudu sai ki kin ababai masu yawa da haka sai ki tsara wannan lokacin wajen haddan alkur'ani na biyu koyan sana'a sana'ar zaune ta gida wanda za ki iya yi don ki taimaka wa mijinki ta fuskar rayuwar yau da gobe kila karamin ma'aikaci ne kila karamin dan kasuwa ne ke ko da mijinki baya da bukatun taimako ai kina da dangi kina da yayye kila kina da kanne waɗansu yan makaranta ne waɗansu yara ne wata za a tashi aurenta wata za a yi kaza za a yi kaza ki koyi wata sana'a mana da zaki rinka yi ta zaune ta gida ki koyi saka ki koyi al'amura da dama waɗanda suke ga sunan dai sana'o'in gida wanda dukkan san su mutu za ta iya amfani da su a wannan lokacin na uku kuma daga cikin abubuwan da zaki a irin wannan lokaci muraja'a na darussan da kike dauka a makaranta bibitan su ɗai ɗai dan kike kin fahimce su abu na hudu kuma kokarin tunanin yara na sun tafi makaranta mai zan tsara musu kafin su dawo idan sun dawo za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza dan kasu san garfi ya zan in shagaltar da su in hana su tunani ko danyuwa da waɗansu fatsararrun yara da ke kwararo waɗanda za su lalata musu sannan abu na biyar in har kin taba yin karatu karatun ki kuma ya dan yi zurfi me zai hana ki rinka bibitar jaridu wannan lokacin ki tsara karatun jarida lokacin karatun mujalla jarida da mujalla ko dai ta siyasa ko ta tattalin arziki ko ta addini wadda za ki karu kullun kina hauhawar da tunanin ki gaba kullun kina hauhawar kina ƙara ci gaba abin da yasa wannan lokacin na faraga kin san ka'ida galibi idan aka yi aure tsakanin namiji da mace za ka samu namijin yakan kere matar fahimtar waɗansu al'amura na ilimi ko na rayuwa galibi wani lokaci akan samu mace tafi namiji amma mafi rinjayen faruwa namiji zai fi mace to idan aka yi aure kuma sai aka zauna a gida sai sai kika dakile gaba ɗaya waɗannan awannin biyar haka suke ba abin da kike yi shi kuma yana ƙara fita waje ko yana karatu ko yana aiki aiki ne yana ƙara samun experience na rayuwa in ma karatu ne kuma yana ƙara samun ci gaba ke kuma kina nan abin da ke karanta kafin ki aure kuma kina ƙara mantawa to sai a rinka samun ratar lokaci ko bambanci mai yawa tsakanin ki da shi gashi kuna ƙara zama tare yana ƙara gajiya da ke gashi ba ki tsafta kuma ki yana ƙara ci gaba a fahimtar rayuwa da ilimi sai kina ƙara dakilewa abin da kika sani da kuma kina mantawa sai ku nisa idan kun zo kuna hira baya jin daɗi da zaran ya faro hira yana son ya ji kina kama tashar sai ko ba ta kama tashar ma ba ki san me ake ciki ba da yake cewa oho saboda tunanin sa yayi nisa da naki to namiji baya son ya ga yana tare da matar da tunanin sa yayi nisa tsakanin shi da ita sai in kaddara ta ajiye su kawai ba yadda zai galibi akwai mazan da suke da wannan matsalolin ba za su iya faɗa ba wani lokacin sai in an tattauna tattauna ta yi zurfi su fi haba sai wauta sai kaza sai yarinta sai sakarci sai kuma ki ganke wato kin yi aure kin haihu kin yi kaza kin yi kaza dan za a ce miki yara yarinya to kuma yarinya ta fuskar tunani ne to dole waɗannan lokaci larar lokaci da yake tafiya a shirme ba tare da kun yi karatu ba ba tare da kun yi muraja'a ba ba karatun jarida ba bin majalla, ba jin labarai na cikin gida yaya ake ciki ba jin labarai na kasashen waje yaya ake ciki yanzu ana rikici a a Rasha tana turuwan bama-bamai a kasar a garin Grozny Mene ne alakar mu da mutanen Siciliya ana rikici tsakanin Habashi da Eritrea saboda me ana rikici tsakanin Sudan da kudancin Sudan saboda me ana rikici wuri kaza ko yaya ya kasance ke kina da wani bangare na wayewar kai da sanin wata irin waina ake soyawa a duniya wanda in miji ya zo ana tattaunawa zaki ta amma da ya faro wani labari da kin yi wani kwamfale sai ji cewa wai me kike ne wannan dan kun yi nisa tsakanin ku da shi mai nisan gaske to dole dai sai ya kasance kina lura da wannan musamman ga waɗanda suke mazan su sun taɓa yin karatu ko na addini ko na rayuwa ko suna cikin yiyar dole sai sun kula da wannan bangara dole dan wannan na ƙara miki wato miji ya rinka sai dai eh, abokiyar rayuwa ce dan idan ina zance tana kama ta shata tana fahimtar ina na sa gaba in na damu za ta ji na damu in ban damu ba kuma za ta ji me sa kaza da sauransu to lalle a kula da wannan sannan abu na gaba kuma wanda zaki cike irin wannan lokaci da shi ziyartar dangi wannan bayan izinin miji kuma a fita fita ta shari'a wannan babu laifi ziyartar waɗanda ba su da lafiya a asibiti wannan babu laifi baya da haka ki cike lokacin da dukkan wani abu wanda yake mai amfani a iya yin barci akwai wanda suke barci to amma barcin yana yin yawa ne da yara sun tafi makaranta tun karfe takwas ta fara barci ba za su tashi ba sai sha biyu da wani abu ina dalili wani irin bacci ne wannan barci aka yi na an dai da rana ne za a yi barci na fi sabilillahi aka yi barcin awa ɗaya awa biyu an ya isa amma awa uku hudu biyar ana barci da rana sai ki tashi ba zikiri kuma duk ki a bace kuma kin yi lurtin abinci yara sun dawo da makaranta ba su ba su abinci ba misali to irin waɗannan matsaloli duk ya kamata ku rinka lura da su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kowane irin abu laisa min zikirin lahi wanda ba ambatan Allah cikin sa fa huwa to ya zama yasashen abu mara amfani Wala'ibun ibun ya zama wargi fara wa kai gajiya a kirme illa an ya yakuna arbatun sai fa abu ya zama hudu abu na farko mashin rajul bainal garabain mutum yana kai kawo wajen koyon harbi abu na gaba mutum ya kasance yana hora dokinsa ya fita kilisa saboda shirin jihadi abu na gaba na uku ya kasance mutum ko ya tsaya ne lokacinsa ya kashe shi wajen daukewar iyalinsa kewa suna hira suna wargi suna wasanni da dariya abu na gaba kuma shine koyon ninkaya wato kun ga koda lokaci na faraga annabi sai da ya karka samu daga ababai masu amfani ma'ana kaya addini kin yi sana'ar duk da haka kina da ranar lokaci to sai ki ɗaya daga cikin waɗannan ababen ko kuma kaza da kaza da kaza irin wanda shari'ar musulunci ta halatta mu sani cewa lokaci din nan yana da tsada da haka za a mar tambaya akan sa ranar tashin kiyama annabi sallallahu alaihi ya faɗa cikin wani hadisi yace kafar dan adam ba za ta gushe ba ranar tashin kiyama har sai an masa tambayoyi guda hudu tambaya ta farko dangane da rayuwar ki bar ke lalace an yi hasarar ka an yi hasarar kananzir ko an yi hasarar gas an yi hasarar ruwa an yi hasarar lokaci an yi hasarar abincin ya lalace kuma ke biki bayar ba yana daga cikin tattali abinda aka rage na amfanin gida bayan an dafa abinci ki kokarin gabatar da shi ga mabukata tun yana cikin hayyacinsa akwai waɗanda suke da sakaci an ci abinci an rage kuma da kyansa za a iya kyautawa a ba wani mabukaci amma ta kyale shi lalace a sa masa hannu a bari yara su jagwalgwala a ɗauka ajiya ajiye wajen wanke-wanke har ya lalace a ɗauka a zubar abola to wannan ko alama bai dace ba akwai waɗanda saboda rashin tattali bayan ma abin an yi kiɗin sama da bukatar gida a zuwa ajiye kuma sai a bari ya yi kwana biyu a wajen ko kwana uku har sai ya fara sai dawa na a ɗauke ni shi da kansa saboda wari gida na karni da wari sannan za a zuwa ɗauki yana daga cikin tattali kuma tattali ta fuskar tufafi tufafin ki na yaran ki ya kasance ana kula da su tsabtace tufafin a kan kari tufafin in ba a tsabtace su da wuri har sai sun yi datti sun ne a jikin yaro abinda za a yi shekara ana sawa da yaro ya sa su biyu su uku sai su lalace miji ne zai je sai ya sake kashe kuɗin ko su dan yage yagewa kaɗan a maimakon a ce yaro cire ta wata a wanke wannan a maza kai wajen tela a gyara sai a kyale har sai yagan nan ta zama yadda ba za ta iya gyaruwa ba ko ya kasance ba kya ba yaran tarbiyya duk kullum suka fito da sai sun jefar da takalmi in mace ce kullum ta fita ta jefar da dan kunni ta jefar da dan kwali kullun sai ta dawo da warin takalmi daya daya kuma ta buro ta titi kuma ke ba ruwa in suna makaranta kullum mutum yana cikin sayan littafi tsakaninsa da 'ya'yansa ya sai exercise a yaga an yi rubutu a wannan shafin na farko ba za a sake ba sai a tafin karshe tsakiyar zo an yayyaga ka sai littafin english ka sai littafin mathematics ka sai littafin waye social studies duk an bari yara sun ta sun lalata miji na jin su idan ya ga wannan to duk wannan yana daga cikin rashin tattali waɗanda da yawa daga cikin ku sukan samu kansu a ciki yana daga cikin tattali da ake so ku kula da shi da daidaiton lantarki a rinka amfani da su ta hanyar su dace akwai gidajen da in dai aka kunna wutar lantarki to har sai wace dare kuma dare ya sake zuwa tana na a kunne ba a lura a ji a kashe yana daga cikin tattali tattali na ruwa ruwa dukiya ce waje an lamina alma'i kulle sai in hai dukkan ma'abutun rayuwa yana bukatar ruwa daidai da mota inji ne amma tana bukatar inda za a zama mata ruwa kafin ta rayu to waɗansu ruwan nan in suna buƙatar rabin bokiti wajen bukata kaza sai su wulakantar da bokiti biyu ko uku ko hudu har kawai dan da bambu a gidansu ko kuma dan mai gidansu kullum yana siya duk wani na cikin abin da ya kamata ku lura yana daga cikin tattali idan mijin kina da telefon ya kasance kin ringa kula kar ki rinka dawo masa bil da yawa akwai waɗanda kawai za su buga kawayen su waya a daura kaba ɗaya kan ɗaya ana hirar duniya ba cinishe shi kullawa ba ba zikiri ake ba ba salatin annaba ake ba a da minti talatin minti arba'in don ita ba ita za a baiwa bildin ba mijin da zai je abu kuma da saboda kulawa ma ita bayan ta buga kuma ha kawai waɗansu za su yi kamance da ita kawai don su don tana da waya waɗansu mai kila masu maza ne waɗansu mai kila kuma ƴan mata ne su ta buga bugawa samarin waɗansu kuma zawarawa ne su ta bugawa zawarawan ai za mu je gidan wance fi yi an yaƙi gale an tafi gidan wance a je a buga waya ke kuma ba ke kula cewa mijin ki ke jawo matsala musul dama za ka ji mazaje suna kusa kusa da irin wannan musamman wanda suke da sulfa to duk wannan yana daga cikin abin da yake ya kamata a kula da shi yana daga cikin tattali ko da unguwa za ki fita ki tsara ta akwai lokacin da kike da zuwa unguwa wurare guda uku ko hudu ma'abuta juna amma saboda rashin tsari sai ki fita yau ki dawo sai kuma gobe ki je kuma ki dawo jibi kuma ki je ki dawo to ko motar haya ne sai ki ga kudin tsaye ne inda kin tsara lokaci tun da kusa ne sai ki yi fita ɗaya duk ki ga mai suke dawo inda kin tsara lokaci tun da wurin ɗaya ne sai mutum na ke kai ki ko direba ya kai ki ko mai ne ya kai ki dai lokaci ɗaya ki je ki dawo amma saboda ji da isa yau a tuka dawo a kona fetur gobe a tuka a dawo a kona fetur a fata lokaci duk wanda na cikin albazaranci ba tare da mun sani ba dukkan nan dukiyar ta Allah ya tambaye mu ita kar mu dauka hana kawai ake abin nan Umar dan Khattab yana zaune ruwa ta kama shi ya ruwa ya sha mai sanyi da ya sha ya ji daɗin sa sai tuna wannan ayar summa la yau mai idhin anin na'im wallahi kuma sai an tambaye ku a ranar tashin kiyama game da ni'imar da Allah ya ba ku ni'imar ruwan sanyi fa yana jin kishirwa ina da ni'imar telefon ni'imar wutar lantarki ni'imar ruwan famfo ni'imar mota da za a tuka ki waɗansu kuma suna da aiki iri ɗaya amma a gida ɗaya suke kowace tana ji da kanta da mai ɗakin gabas da mai ɗakin yamma da wace ce kowace tana ji da kanta idan wannan za ta aiki direba sabon gari a yau wannan ma tana da bukata to in wannan ta fara cewa wani zo ka je sabon gari ka so mun kaza ita wannan ba za ta aika ba ta ce ni ma ga na wai idan ta haka ai ta yi sako ne karo ne kenan ba aiken ta bane sai ta bari sai an je an dawo in ka dawo ni ma zan aike ka a daka masa tsawa ya je sabon gari ya dawo kuma kin saki tura sabon gari in ba akwai ta uku ita ba ta saki tura sabon gari to kuka yi kenan ai ba zan ce nan wallahi duk ne duk ku sani ba wani ɗanɗano kika ji a harshe ko a zuciya lokacin da kika yi haka me ya ribar da kika samu to dukkan irin waɗannan al'amura ya kamata a kula da su ubangiji ta'ala na cewa innal mubazzirin kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu rabbihi kafura lalle masu mubazzaranci dangin shaytan ne shaytan kuma abokin adawa wato ya butulcewa ubangijinsa subhanahu wa ta'ala ba na so in tsawaita mana sama da kima abinda kawai zan cike zance na da shi ne, duk abinda kuka ji na faɗa cikin wannan lakka ko waccan ta farko ko wannan ta yanzu ko abin da sauran malamai suka faɗa mana cikin waɗansu lantarki da aka yi waɗanda suke da alaƙa da wannan don Allah ku yi saurare sauraro na adalci bisa ga cewa babban abin da muke ƙauna a gare ku shine ku samu ingantacciyar rayuwa tsakaninku da mazajen ku ba manufar mu bane ba mu tursasa ku mu mayar da ku bayi ko kaskantattu ku zanto ba ku da ta a gaban ɗa namiji wallahi ba ɗaya daga cikinmu da yake wannan tunanin ko yake wannan fatan gare ku amma manufar mu menene za ku yi ku samu tsira a wajen ubangiji ko da ku an zalunce ku zan tambaye ku tsakani da Allah da a tashe ki a gobe kiyama a gaban Allah kin zalunci wane da wane da wane da a ce an tashe ki wane da wane da wane sun zalunce ki wanne zaki fito gare a ce ki aka zalunta gare aka zalunta dan idan an tashe ki kin zalunci wane da wane da wane ko da kin yi sallah da azumi da zakka fa cikin sallan nan da azumin da zakka za a dauka a biya waɗanda kika zalunta amma idan ki aka zalunta Allah ba azalimin bawa bane ba lalle sai ya rama miki kuma duk da cewa a cikin ku akwai waɗanda suke suna da ɗabi'u waɗanda suke bukatar wa'azantarwa suna da yawa suna nan a cikin ku kuma akwai zakka ɗaiɗai ko waɗanda suke da halaye na gari waɗannan kuma an san su to kasancewar ga wani mai hali na gari ba zai sa a faɗakar da mai barna ba dan shi ma ya gyara ba zai hana a faɗakar da mai barna ba dan shi ma ya gyara da haka ku ɗauka duk muna muku cinikin goro waɗanda suke gaban nan namu gaba ɗaya mun auna su mai da su ba su da kirki da haka muke kan da su ba haka muke nufi ba lalle a cikin ku akwai ɗaiɗaiku masu masu kirki ko muna nan muna ci musu albarka kuma na tabbata mazan su ba suna ci musu albarka kuma ubangiji ta'ala yana rubuta duk abin da suke aikatawa na kyakkyawan mu'amala tsakanin su da ƴaƴan su da Allah ya ba su ko mazajen su da irin juriya da suke Allah zai ba su lada akwai kuma waɗanda suke suna nan da abin tsiyar su kuma su an san su akwai kuma awanun na zalika khalaqu amalan salihan wa akhara sayi'a asallahu an tuba alaihim waɗanda yau su yi kirki gobe kuma su yi tsiya jibi kuma su yi kirki su ma suna nan to fata dai muke ubangiji ta ala gaba ɗaya ya mai sai mu mutanen kirki nu da ku kuma ina ba kan alkawali na bisa ga cewa yadda na tsara wannan latta har na fuskanci mata da ita to akwai lattoci suna nan guda biyu ko makamancin haka waɗanda kuma za mu fuskanci maza da su sha Allah ta'ala tunda gurin mu kowa ya gyara kuskurensa ba gurin mu bane ba cutarwa mun riga mun tabbatar kuma waɗansu suna nan suna zaluntar ku ko waɗanda ake zalunta a cikin kusa da yawa suna ta hakuri to muna fatan su ƙara hakuri su nemi lada a wajen Allah cewa ibada su yi ko bi iznillahi ta'ala Usman bin Affan tsakanin makaranta da masallaci dukkan malaman da ko gani a ya suke ba dare ba rana wajen bincike dan fadakar da maza ko mata dangane da abin da zai zanto gyaran rayuwar mu gaba ɗaya mu da ku ya Allah ka yafe mana dukkan abin da muke na kurakurai kuma ya Allah ka ba mu ikon tuba tun kafin mu kai ga mutuwa kuma ya ubangiji duk abin da yake gaskiya ne ka sanar da mu shi ka ba mu ikon aiki da shi duk abin da yake ƙarya ne ko ɓata ne ya ubangiji ka ganar da mu shi kuma ka ba mu ikon kauce masa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya saka ala kulli hal kusan za mu iya cewa wannan zango na karatun da baki daya mafi yawancin abubuwan da malamai suka yi magana a kai duk kusan sun shafi yadda mata za su yi su gyara ɗabi'un to magana ta gaskiya kamar yadda malam ya faɗa tabbas mun san akwai mata wanda suke salihai masu tsoron Allah masu kyautata mazajensu da dukkan irin abin da Allah yake yi to amma kuma suna shan azaba mazajen ba sa kallon cewa duk lokacin da aka ce mata ta yau mijinta kaza shi ma an ce mata domin kamar maganar tsafta da ake kai daga cikin sabon manzon Allah ta kuma akwai an ce wanda yake Ibn Abbas an ce ikan ci ado ya yi kwalliya in an tambaye shi dan me kai wannan ado yake saboda matar sa ita ma kada ya zamanto matar ta tana tsafta kai kuma ka zama cikin cikin shi sa Allah tabaraka wataala yake da mu wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf idan an ce ka kai matar ka ta maka kai ma an ce ka kai ta maka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da cikin abin da yayi ta maimaitawa cewa istausu bin nisa'i khairan kada a cuci mata a kyautata muku a ba su haƙoƙinsu mu ne musamman ma a rayuwar mu ta nan ma iya cewa hausa mu san kiman mata ba ku je ku je da larabawa suke ina jin abin da kadai ba ka yi matan su kuma samu majin musu goya saboda kyautatawa da yadda ko yana shigowa an san albashi ne da ya ɗauko albashi za ta ce mata kasuwa ba zai musa ba sai a tafi kasuwa idan ya tsaya bakin kofa sai ta karar da kudin albashin sannan ta ce mata bi kuma ya bi ta koma gida ba yadda zai yi saboda sun san kimar to wannan sun Allah yadda kamar yadda malam ya faɗa bayan sallah Allah ya kai mu da malam Jafar da malam Abdul Wahab da sauran malamai ga baki daya in Allah yadda za mu haɗa su karan batta da kuma ragowar maza masu ziggan matayensu waɗanda ba sa kyautata matayensu domin dole ne a matsayinka na ɗa namiji ka kyautata matayenka domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ifi ku alkhairi wanda ifi ku albarka shine wanda ya ci ku kyautata wa iyalin har shi sa yake to ni din nan na fi ku kyautata wa iyalin a ke kenan mutum ba zai zama to mai alkhairi ba fiyayye idan ya zama to ba ya kyautata wa matayenka saboda haka wannan ko da Allah ya sa mazaje za su ji wannan bayani da malamai su tun daga farko to su ji tsoron Allah su kuma su tsare haƙƙoƙin Allah akan mata wannan shi ne iya abin da za mu faɗa a dunkule akwai tambayoyi da dama wanda aka yi amma za mu amsa kaɗan ne daga cikin waɗannan tambayoyin ba za a amsa daga cikin tambayoyin da aka yi Allah ya gafarta malam wata tana cewa wai Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shin ta haihu da manzon Allah ne idan ba ta haihu in ta haihu da manzon Allah to suwaye da suwaye ƴaƴan nan ba ta haihu da shi ba sallallahu alaihi wa sallam wannan ita ne wannan tambayar tana cewa to an yi magana akan mace ta dinga mijinta hidima a cikin gidansa share-share girki da ke idan ya zama su laborer ce fa ba ya kike gwamnati ke ko ta fita aiki amma sai sai kokari ta dauko yar aiki wacce za ta dinga mata girki ta kula da ƴaƴayenta wannan ba laifi ke nan Allah ya wannan dai ita za ta fi sani tsakaninta da mijin nata yan ba za mu iya ba da wata gamammiyar fatawa da za ta shafi kowa da kowa ba don idan har ya kasance za ki ɗauko yar aiki ki biya ta sai kuma ki je a biya ki to a ke zaman ki ma ke fa alheri sama da ki tafi domin duk abin da yar aiki za ta yi wa ƴaƴan ki har yanzu akwai wani abu da ƴaƴa suka rasa wanda ba su da canjin sa shine uwa ba kenan yar aiki tana nan a matsayin ta na sunan yar aiki amma ba za ta taba zama uwa ba duk yadda za ta so su ta ji kansu ba kamar yadda ke zaki bane ba eh? kuma akwai mazaje da dama da suke da ra'ayin duk yar aiki da za a kawo gida to sai dai ko ta wanke wanke ko wankin kayan yara ko wani abu amma su ba za su girkin ta ba su sun fi sha'awar su girkin matar su dafa ba da kanta wato amma dai ba na yar aiki ba to sun ga duk waɗannan ababai ne da ya kamata a lura da su mai wannan tambayar tana cewa an yi bayanin lokacin da na na Fatima Allah ya kare da a gare ta je gurin manzon Allah domin a bata wata baiwa ko ba wanda zai dinga taimaka mata wajen ayyuka bayan hannayensa duk sun yi kanta kuma da aiki to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mata yin wani zikiri subhanallah alhamdulillah Allahu akbar idan ta zo za ta farka wanda yana nuna kenan mace in tana wannan zikirin aiki ba zai bata wahala ba ke ce subhanallah alhamdulillah Allahu akbar Allah maganin aiki manzo Allah ce ya wata ba kai in baki abin da yafi bawa muhimmanci Abinda da yake ke in an ba ta bawa shin bawan nan zai zama sanadiyar shigar ta aljanna irin yadda zikirin nan zai zama annabi ya tambaye ta ne ga abin da zan baki wanda zai ci miki alheri shine ki je ki wannan ya ba ta aka miki bawa ki dole ki yi hidima wannan zaki samu lada kuma ki hada da wannan zikirin sai ya mantar da ki amma ba yi maganar cewa wai idan ana zikirin ko ba a jin wahalar aikin bare inda haka na yi dama can tana yi yanzu wannan kari ne kawai annabi ya bata sallallahu alaihi wasallam wannan ita kuma addu'a take nema a yi mata addu'a bakin ta ba baki ne wanda yake mai haka. tana yawan zagin ya'ya kuma ta yi ta yi kokarin abin ya rabu da bakin ta amma ta kasa Ko za ta? Allah fara wa ta'ala ya karkace bakin ta ko kuma ya kare ni. Allah ya gyara mata harkan ta kuma ta yi ta ambatan Allah ba malam ina zuwa sai an wannan tambayar wannan mai tambayar tana cewa shin menene hukuncin mutumin da aka ce da shi an sha ruwa a watan azumi sau da aka sai da ita ruwa da ka baya sai gane saura minti biyar rana ta fadi ya azumi sai azumin sai nan ba abin da ya dame duk mutumin da ya sha ruwa bisa da kuskure kafin faɗuwar rana sai bayan ya sha sai ya farga rana ba ta fadi ba to sai kame bakin sai jira har ta faɗi sannan ya ci gaba da abin da ya ƙara su shan ruwansa wannan kuma azumin sa bai lalace ba sannan babu rama ko kasara kan azumin sa nan lafiyar sa wannan kuma tambaya ce amma ina ga insha Allah cikin lokacin da za a yi gaba mata maza su za su tana magana ne akan cewa mijin da baya koya mata sa abun wanki sabulun wanki da na wanka in ka biya ka fita kullum da kaldakan <laughs> gida so saboda ka ina ga insha Allah an zo gaba za a ce a gaskiya bai kyauta ba kuma shi ma bai yadda za su zauna lafiya da ita ba duk mijin da ya san abin da yake kuma yake son shi kansa ya more game da matarsa to zai sai mata kayan ado masu kyau sai mata sabulun wanka mai kanki turare turaren wuta duk wani abu na alatu da ya gani a waje burge shi to sai ya kawo wa matarsa ya ce a yi masa irin wani ko ko wani ɗaurin ɗan kwali ya gani a waje ya ɗan yi so riba ce ya kamata ya zo gida ya cewa matarsa ga irin wani ɗaurin ɗan kwanu da naga ana ɗaurawa ana karkace shi ke ni ma ɗaura ki karkace duk wanda yake son matarsa da arziki yake son kansa da arziki haka ya kamata yi. amma ina amfanin kawai kai sai ka kawo abinci kawai ba sabulun wanki ba sabulun wanka a ta rigima da mutum ba ba za ka mori matar ba yadda kake so sam sam saboda ka ya kamata mata su kula da wannan Allah ya tsare